a'udhu billahi sami ilalim mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usalli ala na biyi na muhammadin amin wa ala alihi wa sahabatihi a jima'in amma yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bar kama saduwa a wannan lokaci domin mu a kan. wato wani mummunan abu wanda yake shirin faruwa a afirka ta kudu duk da yake afirka ta kudu ba wai yanki ne da musulunci ya fi rinjaye a wajen ba balle a ce abin ya munana sosai domin galibi irin waɗannan abubuwa munana da suke faruwa waɗanda suka shafi matsala ta a jinsi ko abin da ya shafi auratayya da dai abubuwa makamanta wannan za ka samu aibin ya fi muni idan aka ce musulmai ne suka aikata wannan abin kasancewar addinin musulunci shine addini ɗaya-ɗaya wanda ya zo da tsari na zamantakewa da tsari na auratayya tsari na cinikayya tsari na shugabanci a bisa doro na shari'a wacce take da alaƙa da lada da alhaki a ranar gobe alkiyama mafi yawan addinai za ka samu ba akan haka suka gina a rayuwar su ba allahumma illa addinin kiristanci wanda shi ma kusan a iya cewa wani wato wani iri ne na addinin musulunci duk da yake an gurɓata shi an cakuɗa shi da wasu abubuwa almuhim za mu tattauna akan wannan abu da ya faru a afirka ta kudu shine auren wato mace ta auri mazaje sama da ɗaya kun ji abin ya muna ne muku ko babu shakka mummunan abu ne abu ne da ya saɓa fitra ya saɓawa hankali ya saɓawa addini babu wani lafiyayyen hankali wanda zai gamsu da wannan ra'ayi na cewa namiji ya auri mace wato sama da a afwan mace ta auri namiji sama da ɗaya wato ya halatta wa mace ta iya auren maza hudu ko goma ma yadda ta so wannan shine abin da afirka ta kudu take shirin zartarwa kamar da rahoto ya tabbatar da hakan jaridar legit online ta wallafa cewa kasar afirka ta kudu na shirin kafa dokar halasta wa mace auren namiji fiye da ɗaya a cewar rahoton sabuwar dokar za ta yi bayani game da salon auratayyar da ba ta yadda a yi ba Rahoton ya ce takardar da ma'aikatar ta fitar wannan makon ya nuna cewa babu adalci da daidaito kan dokar auren da ake amfani da shi a yanzu. Daga cikin rashin adalcin shine dokar bata hararo salon auren mabiya addinin Hindu, Yahudu, Musulmi da Rastafarian ba. Takardar ta buƙaci a sanya sabon salon aure inda mace za ta samu 'yancin auren namiji fiye da ɗaya. Sai dai sarakunan gargajiya a ƙasar ta Afirka ta Kudu sun nuna rashin amincewarsu da wannan shiri da ake yi inda suka bayyana cewa wannan abu ya saɓawa al'adar al'ummar Afirka. amma ma'aikatar ta mayar da martanin cewa abin takaici shine waɗanda suka yarda namiji ya auri mace fiye da ɗaya su ne suke adawa da mace ta auri namiji fiye da ɗaya rahotanni suna cewa an bai wa 'yan ƙasar zuwa ƙarshen watan yuni su tofa albarkatun bakinsu kafin a yanke shawara kan lamarin to yan uwa wannan ita ce wainar da ake toyawa a ƙasar afirka ta kudu a halin da muke ciki a yanzu babu shakka wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma hakan yana nama irin lalacewar da duniya take ciki a yanzu lalacewar da mutane suka dora wa kansu dan ba za a ce Allah ya dora musu ba da'iman mutane ba sa son zaman lafiya kuma inda za ka yi bincike mai zurfi akan abin za ka samu hakan baya rasa alaƙa da wasu mutane waɗanda suke so da ƙarfi da yaji sai sun dawo da ɗabi'u na magozanci wato waɗancan freemasons da muka sani illuminatis da sauran ƙungiyoyin da suke tikewa zuwa ga bautar shaidan babu shakka abin baya rasa alaka da su abin da yake kara karfafa haka shine abin da muka faɗi a baya cewa ainihin wato shugabannin gargajiya da ke can ƙasar afirka ta kudu ɗin sun yi inkari tare da rashin yadda sun fito fili su nuna kin yadda su ga wannan hukunci mummuna wanda ake ƙoƙarin a dasa a cikin wannan ƙasa wato afirka ta kudu saboda haka babu shakka makiya addini waɗanda suke maguzawa masu bautar shaidan suna da mugun nufi mummuna wajen gurɓata al'umma wajibi ne masu ra'ayin boko aƙida waɗanda suke challenging gami da suka gami da ƙalubalanta tare da cin sabilar tsare-tsare na addinin musulunci su sani cewa ƙarshen su ba zai taɓa kyau ba domin muna ji masu tsoron cewa za su mutu akan addinin da ba na musulunci ba domin masu irin wancan mugun ra'ayi za ka samu wannan mummunan tunani sun fi kowa taimaka masa sun fi kowa yaɗa shi. To domin hidimta wannan mummunar aƙida ne za mu samu waɗancan munafukan suna sukar auren mace sama da ɗaya. Wato suna sukar auren mace biyu zuwa hudu suna ganin hakan zaluntar haƙƙin mata ne. To amma yanzu ga wasu mugaye shiɗanu sun fito suna yayata yiwuwar mace ta aure namiji hudu a ba ka taba ji sun fito sun soke su ba ba su taba cewa hakan ya saba wa ɗabi'a da al'ada da addini ba saboda dama tare suke munafukai ne kamar yadda ubangiji subhanahu wataala labarta mana su a cikin alkur'ani mai girma amma game da munin wannan aƙida ta halatta auren mace mace ta auren maza sama da ɗaya abu ne a fili hankali ba zai ɗauka ba bincike ya tabbatar da cewa a ɗabi'ar 'ya mace tana buƙatar ɗa namiji ɗaya ne da zarar an halatta wa mace auren namiji sama da ɗaya to an ita akan kanta an zalunce ta an kashe mata hakikanin sha'awa da jin daɗi na ɗa namiji kamar yadda bincike ya tabbatar da cewa kamalar jin daɗin ɗa namiji shine ya mu'amala sama da mace ɗaya da zarar an taƙaita shi akan mace ɗaya an tauye masa jin daɗinsa da biyan buƙatunsa na ya mace to amma ita kuma mace a ɓangaren ta, bincike ya tabbatar da cewa da zarar mace ta fara mu'amala da namiji sama da ɗaya to hakan yana cire mata sha'awar duka guda biyun akan ba da misali da matan da suke karuwanci da za ka zauna ka tambayi karuwai suna jin daɗin maza za su ce ma ba sa wani jin daɗin jima'i haka kuma ma ana cewa ainihin wato kamar matayen da suke cin amanar mazansu to za ka samu ba zai taɓa yi yiwa wannan mazan duka tana jin daɗin mijinta tana jin daɗin wancan ba dole dole da zarar mace ta fara cin amanar aure to ana cire mata kwata-kwata jin daɗi da sha'awar shi wannan namijin domin yana ɗaya daga cikin alamomin macen da take cin amana na taɓa karatu akan wato alamatu khiyanatil mar'a alamomin yadda mace take cin amanar miji tanda da mutum zai iya gane cewa eh ta yi matarsa tana cin amanar sani. yana ɗaya daga cikin misalan da ake bayarwa kenan namiji ga kwata-kwata mace ba ta sha'awarsa ba ta buƙatarsa duk da yake sun raba cin amanar gida uku sun ce akwai cin amana na mace ta je ta zina domin wata zuwan da take tana zina shine zai sa ba ta buƙatar wannan namijin shine fagen da muke magana a kai yanzu cewa a wannan mazaje guda biyu da ta haɗa wato dole ɗaya ne za ta ji daɗi da shi amma ɗayan kwata-kwata za ta ji baya wani gamsar da ita ba ta samun wani wato wata biyan bukata da shi wannan guda ɗayan wannan cin amana nau'i na farko kenan macen da take zina da mijin da ba nata ba nau'i na biyu shine akwai cin amanar da mace ba zuwa take ta yi zina ba amma kuma yana ɗaya daga cikin cin amana ta rika son wani namiji wanda ba shi ba an ce da zarar mace ta fara jin soyayya wani namiji wanda ba mijinta ba eh ta rika son wani mutum a ta so mai tsanani to ana cire mata tun daga nan ana mata ukuba ta hanyar a cire mata sha'awar mijinta ta ji ko ya sadu da ita baya gamsar da ita bata wani jin daɗi sun tabbatar sun faɗi wata magana in har zai yiwu ta ji daɗin to akwai wani abu da take ta ji daɗin ba zan iya ambatansa ba saboda muninsa na uku shine akwai cin amana shi ma sun kira shi da suna cin amana shi ma na iya janyo mace ta daina sha'awar ɗa namiji kwata-kwata wannan shi kuma ba shi da alaƙa ba shi da wato alaƙa da ta yi mu'amala da wani namijin daban ko ta so wani namijin daban a'a yana da alaƙa ne da ta rena shi mijin kansa sun ce shi ma khiyana ce tare da shi mijin bai sani ba ta ji ta rena shi ta riƙa ji a ranta wato baya iya gamsar da ita ko ba shi da wadatacciyar lafiya ko ba shi da ɗanɗano mai daɗi ta yiwu kuma wannan abin shaidan ne ke kawata mata a hakika ba haka ba ne wannan ma sun ce khiyana ce eh khiyana ce domin ha'intar wanda ya gama amincewa ya sakankance da kai ne to gabar da nake so in yi magana akai shine waccan magana da na faɗa wato wato bangare na farko cewa duk macen da take ma'amala take cin amanar mijinta take alaka da wani namijin to dole ɗaya za ta ji daɗi ko dai mijin nata tana jin daɗi da shi wancan kawai kwaɗayin abin duniya ne ya kai ta ko kuma a'a za ta daina jin daɗin mijin kwata-kwata wannan shaidani nata da shine za ta iya samun jin daɗi kaga wannan ya ƙara tabbatar da abin da muka faɗa ya kuma fito da adalcin addinin musulunci da ya hana auren a mace ta auri namiji sama da ɗaya cututtuka haka cututtuka suna yawaituwa a jikin macen da da kare garkuwar jiki da saurin tsufa suna tabbata akan macen da take mu'amala sama da namiji ɗaya za ka same ta dandanan jikinta ya lalace saboda Allah ya ba namiji ƙarfi sama da ya mace arrijalu qawwamuna alan nisa shi sa za ka samu namiji yana iya rike mata hudu hadda da wanda ma suke wuce gona da iri su aure sama da hudun saboda sun sabawa addini kuma ka suna nan lafiya lau amma duk macen da take mu'amala da namiji sama da ɗaya ka ba ta 'yan shekaru za ka ga tashi jikinta ya ratattake ya lalace dandana kai hatta a cikin magana ta sai ka ji sautin ta da lafazinta ya bambanta daga irin sauti da lafazi irin wanda sauran mata suke to saboda haka ba ƙaramin gata ne ba Allah subhanahu wata'ala ya wa ya mace har shi kan saɗa namijin da ya haramta mace ta auri namiji sama da ɗaya wannan kuma kaga kafin ma a ce ga addini za ka duk duniya akan haka mutane suke babu waɗanda suka saba sai mutanen da warewa ne kan garuru ne amma hatta hindu addinin hindu wanda ba musulmai ba ne ba su yadda mace ta auri ta haɗa mazabi ba sannan za ka samu a mu'amala ma a ɗabi'a za ka samu an fa samun maza su ci amanar mata sama da yadda mata suke cin amanar mazansu saboda galibi mace dalilin da zai sa ta je ta ci amanar namiji dalili ne mai girman gaske sabanin namiji ɗan kankanan sababi kai wani ma ba wani dalili haka nan shiɗanci yana iya rinjaya sai je rika cin amanar matarsa ina nufin yana da aure amma ya rika neman wata shidaniyar a titi Cakuɗuwar jinsi tare da gaurayar ruwa na mutane daban-daban a irin salon da zina take zuwa da shi shi ma kiyaye wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka haramta mace ta auri wato sama da ainihin na mace ɗaya wala Allah wani zai ce wannan maganar bai gane ba yanzu zan ba bayani sosai ka kula sosai ka natsa ka haɗa hankalinka waje guda za ka fahimce ni idan muka duba adadin maza za mu ga cewa ya kaɗan ne akan adadin mata ma'ana mata sun fi maza yawa a wannan duniyar to idan muka ce namiji zai auri misali mace ɗaya za ta iya auren maza hudu to za mu samu cewa misali an samu mata da yawa yanzu ma namijin yana iya auren misali mu kaddara cewa duk namiji ɗaya zai auri mace ɗaya ne to an yi hasashen cewa wato za a samu kowane namiji ya auri mace ɗaya to matan da za a bari ba su da aure kusan rabin mutanen wannan duniyar za a bar matan da yawansu ya kai kusan rabin gaba ɗaya mutanen wannan duniyar ba su da aure domin galibi mata sun linka yawan maza ɗaya kenan baya ga haka inda a ce za a ce namiji wato duk namiji mai mace ɗaya zai auri hudu ne to duk da haka an samu sai an samu matan da suka yi rata to yaya kuma idan aka ce mace ɗaya tana iya ɗaya maza hudu kaga aka san yadda ake sa rai shine zai faru sai zama da matan da ba su da miji adadin su zai karu maimakon a ce mazan nan guda hudu kowanne yana da mata ɗaya sai zama da su hudu sun taru akan mace ɗaya kaga akwai shiririta to abin da yake da alaka da ah, munasaba da abin da na ambata a baya shine cakuduwar ruwa da wani jinsin gaurayar jinsuna a tsakankani na juna shine za mu ga cewa ko dai a takaice wannan maza hudun akan mace ɗayan da suka aura ko kuma a halattawa kowannen su ya iya zuwa ya ƙara auren wata macen wacce ita ma waccan macen ta yiwu ba shi kaɗai ne mijinta ba tana da wasu mazan ko gane karatun a fili yanzu to kaga kenan hakan zai bayu zai zama kowane namiji mijin kowace mace ce kowace mace matar kowa ce kaga kenan abin da ake gudu na fasadin zina ya koma cikin aure saboda haka iya wannan bayanin kaɗai, ya isa nuna ma hikimar da ta sa shari'ar musulunci ba ta halitta mace ta aure namiji sama da ɗaya ba kuma su masu wancan ta danduni shedan ne ya kitso musu yana so ya ɗora su akan wata hanya ta da'awa zuwa ga addininsa wato yana so ya kira mutane zuwa ga magozanci waɗannan mutanen suna so su halatta wa mutane zina ne suna so su halatta kowa ya auri kowa suna so su mai da wannan duniyar ta zama kamar yadda ruwa da iska ake tarayya a cikinsu to a yi tarayya cikin mata da yaya domin yana ɗaya daga cikin su sukan ce yanda iskan nan ta kowa ce kowa shaƙa yake ba mai iya taskace waccan ya ce ta wace haka suke da ra'ayin cewa komai na kowa ne haka za a yi tarayya a cikin mata ba kowace mace kawai ta kowa ce namiji shi ma mijin kowa ne mutum yana tafiya duk gidan da ya ga dama zai shiga ya sadu da mace ya fita ya tafi to waɗannan su ne shaidanun duniya waɗanda su ne fitinar ƙarshen zamani muna neman tsarin Allah daga riskan wancan zamanin da Allah zai ba su nasara zamanin da manzo Allah ce za a wayi gari mutane suna zana a titi kamar yadda jakuna suke jima'i. ‘Yan uwa ko a iya nan muka tsaya waɗannan bayanai kaɗai sun isa su zama hujja da dalili akan munin a ce mace ta auri namiji sama da ɗaya in ba haka ba misalin suna da yawa misalai ne da yawan gaske da za a iya bayarwa waɗanda suke nuna maka aibin hakan amma za mu dakata a wannan gwargwadon muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya amfanar da mu wa sallallahu baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh